malam yace saboda haka ne yustahabbu lil muslim an so ga musulmi an ya kuma akhiran laili ya tashi karshen dare shine ya buka sulfin lailil akhir yayin da sulfin dare na karshe ya rage wa an ya kuna mustaqidan kuma mutum lalle ya zamo a farke yusalli yana sallah wa da Allah yana roƙon Allah wa yastaghfiru yana neman gafara fa innahu waqtu qabulid du'a domin wannan lokaci na ƙarshen dare lokaci na karɓar addu'a malam yace wala yanamu fi hadha alwaqti kada mutum ya kuskura yayi bacci a wannan lokaci wa ya halimu ya haramta ma kansa alkhairai kama ya fa'alu kafirun min maharumin Kaman yadda da yawa da yawa daga cikin wanda aka haramta ma wa suke aikatawa allazina yasharuna laila wanda ainihin suke cika dare su yin bacci fai za tsara asirin laili idan ƙarshen dare zo namu sai su yi bacci hatta an salatul fajr fariza kai wani hamma tsallan alfijir ta farilla ba zai yi ta ba mana yace haza irmanun wal iyad billah yace wallahi wannan haramta ma dan adam ne Allah kiyaye daga wannan wallahi ina tausayin matasan mu musamman wannan lokacin wani za ka ji ya kai karfe ɗaya bai yi bacci ba wani ɗaya da rage wani ƙarfe biyu me yake yi yana ɗan kan waya latso can kallo can leƙo can can kuma ƙarshe ka samu ba a ta ba ba ma a ta ba kai wani ma sai ka samu abin da ke kallo haramci ne abin da zai kai zuwa ga fushin Allah ne tsara goma da ashirin lokacin ka ya tafi a banza ba kai komai ba sannan kuma ka zo ka kwanta ka kasa tashi lokaci mafi farin da mafi ne. wannan wallahi ba karan musiba ba ce yau haka mutum zai yi zai ma haka yayi gobe haka zai yi dama satin da ya wuce ma haka zai yi haka zai yi sati mai zuwa haka nan zai yi wata mai zuwa Allah ya kiyaye malam yace fa yambagi lil muslim ya kamata ga musulmi an yanama mubakkiran yayi bacci da wuri wa awwidu nafsahu kuma ya saba wa kansa yace inna mashayu bil itiya abu yana tabbata ne ta kokarin sabarwa kai to shine yu'awdu nafsahu ne ajli an yakuma akhiral laifi ya saban makansa kullun tashi karshen dare fa idza awwada nafsahu hadha ta'awwadat idan ka saba makanka wannan to zai iya sabawa wato shi rai duk abin da ka sabar masa to wallahi haka zai saba kuma abinda malamai suke cewa wato ba kai labari ko ba rai labarin karfa gwiwa to shine abin da yake taimaka maka komai yayi yanzu duk da za ka in dai ka saba tashi karshen dare to wallahi za ka ga cewa ka farka sai dai ka ki tashi amma dai farkawa za ka farka ka farka ka ki tashi daban baka tashi ba kuma daban to sannan musamman mutum ya ba kan shi labari in Allah da zan tashi karshen dare to Allah kuma zai taimaka maka zai farkar da kai sai dai kai ba kanka ki tashi to amma kawai kana ta kai ai yadda na gajin nan yanzu ai ina da inna kwanta ma sai sa in tashi da asuba nan ka zama yau kanka yankan kauna wallahi shike duk da bashi dan abin da yake bukata sai lafo ke nan sai ya zaune ka kawai ka dinga jin dadin baki na firfita ka ko zuba ake shikenan ka ce sai dai ka ji an sallame daga sallah iya iyazu billah wallahi wannan musiba ce ba karama ba saboda haka malam yake cewa a ah, fa idza awwada hala ta hada ta'awwada idan mutum ya saba maka wannan sai saba amma idan awwada hal kasla amma idan mutum ya saba wa kansa daga kasala wan nauma ya saba wa kansa da barci fa innahu yaqulu alaiha to zai nauyayu akan wannan hatta alqiyamu li salati alfajr kai hamma ta ji sallah asan ba zai yiwu ba malan ce, fayan bagi Allah muslim alla tafuta da Fursa, ya kamata ga musulmi kada wannan dama ta kubuce masa wa hadha nida'u ilahiyyu da wannan kira na Allah da kansa da yake yi wa an kuna hadiran kuma lalle mutum ya kasance a halarce wallahu jalla wa ala ya kulu Allah madaukaki mabuwayi yana faɗa fi wasu ibada ibadihi almuttaqin a wajen sifanta bayansa masu jin tsoronsa sai sai kanu qalilan min al-layli ma yahdaun sun kasance kaɗan ne daga dare runta wanda suke ma'ana kaɗan ne suke bacci wabil ashari hum yastaghfirun sannan kuma lokacin asahar ma'ana dab da fitowar alfijiri suna ta neman gafara Allah a cikin Zariya ce, wa da kuma Allah sai ce wal mustaghfirin bil ashar da kuma masu neman gafara a lokacin dab da fitowar alfijiri bala ce falin faru shi neman gafara a wakatar sahari wannan wa ne ma bane wakatar sahari a lokacin fitowar alfijiri lahu mazayyatun ala ghairihi min al yana da wani fiko akan wani sa daga cikin lokuta kenan bawan Allah in kana so ka ga yadda kake so a rayuwa kai duk mai yiwuwa kada ka kuskura a ce alfijiri ya fito kana bacci sai kenan kada ka kuskura kuma a ce rana ta fito kana bacci wallahi duk mutumin da yake bacci wannan lokutan zai asare a duniyarsa da lahirarsa babu lokacin da Allah yake bada kowane irin wannan lokutan kafin fitowar alfitiri da kuma kafin fitowar rana saboda haka ka yi kokari ko ana haɓa za a mata kada alfitiri ya fito kana barci kan kuma rana ta fito kana barci in kai tsallar asuban ka takura duk yadda za ka yi ranar nan ta fito a kalla ta minti goma zuwa sha biyar in suwa kwanta ka samu minti talatin awa ɗaya gwargwadon bukatar ka ta fita in kai mai sammakon fita ne to na yi imanin mai zara tana fitowa kusan shida da sha shida ko da sha bakwai kamar haka to aƙalla ka ce sai ka kwanta shida da ashirin ko da rabi zuwa bakwai minti talatin ai ka matse to kaga shi kenan sai ka je kuma ka harkokinka ka gani amma ina maimaita maka wallahi a hirɗinka kana bacci alfijiri ya fito kana bacci rana ta fito za a yi ba kai za a yi ba kai wallah za ka yi ta cizo yatsa kai ta ganin wa'yansu mutane Allah yana ta sama da su kai kuma kullum da kanan a ƙasa kar ka bincika wannan shine dalili wallahi ka canza daga yau za ka canza ka canza daga yau ka ɗauke yanzu ka ɗauke mataki kai wato ni ko in Allah da ma Allah alkawari zan yi iyayi ba zan yadda alfijiri ya fito ina bacci ba ba zan yi da rana ta fito ina bacci ba zan yi wannan tsawon wata uku to wallahi sai ka ji canjin da baka taba ji ba a rayuwarka sai ka ce ina ma tun baya ma haka nake wallahi sai ka ji wato a ka cutu da yawa amma wani Allah kiyaye sai dai wannan ina faɗa mana faɗar da baki ba ta yiwuwa sai ka kudirce daga ci a cikin ranka ai na ba ku labarin wani bawan Allah da ya zo wajen wani malami ya ma'aikin ya malam akar maka ba ni wata addu'a so nake in ga manzon Allah na yi na yi ina so in ga manzon Allah an barki abin ya kewa sai sai ai fa zan baka dafa inda a yau din Allah sai ka gan shi sai ma da lama da akar lauba yace to yanzu ka je a dafa maka wake ka cika koshi kada ka sha ruwa ka kwanta yace to alhamdulillah yace aka dafa masa wake yace ya koshi kwanta yana fantawa bayan mintuna kawai sai ga wani mutum ya miƙo masa ƙwarin ruwa da ya miƙa su sai ga an a'a firgi ke farka da mutum ya ɗauke sai ga wani ya miƙo masa ƙwarin ruwa da ya miƙa su sai a tafi hakari yawa shi da safe ya ce kuma malamin shi ka gaishe ce wallahi a kalmaka Allah aini wani abu ne daban kawai da na kwanta sai ga ami kuma kwarin ruwa da imanin ya ce kaga kishirwa ce ka kwana a ranka da ita bukatar ruwa ka kwanta da ita shi ya sa kake ta ganin ruwan gashi a babban da tsaunar manzan Allah ke ta sosai ɗari bisa ɗari to in Allah da in ba zai shaidu wata Allah zai nuna mashi saboda ka da wasa kake to wanda shi ne abin da yake faruwa duk yadda za ka ci ainihin kawai insha Allah da yau a ai sai daga cikin cikin bai na da dau za da hun zai wallazina jahadu dubina? sai in daga ka kake sannan Allah sai ya taimaka maka amma haka kawai kana da wasa ka ce wai abu ya yiwu a kuma sai dai a hankali Allah ya samu dace amin amin to sai ke cewa falistigifaru wa falistigifaru waqata sahar lahu maziya neman gafara Allah kan kafin fitowar fijiri yana da wani matsayi na musamman ala gairi min al-awqat akan wani su daga cikin lokuta ma'ana ba lokacin da istighfari yake da tsada irin ka a alfajiri shi yasa magabata za ka ga cewa za su yi ta laili ta laili to amma da sun ga alaman alfijiri ya kusa sai su dace wannan tsakanin kuma istighfari za su dinga saboda Allah da kansa yace wabil ashari hum yastaghfirun kuma yace wal da bil ashab saboda tsadan istighfari ai ku ba faɗa ba kasan akwai tsada tun Allah na cewa ala halmin mustaghfirin ba gafira la Allah ba da kansa yake yi kuwa wa zai nemi gafarar na gafarta masa sai kai bulun bukui sai da alfitirin ya fito shi kenan an daina yi kuwar sana ta kada ko tarbi ha to ba za a ce ba za ka samu ba amma dai ba kamar wanda ya a wancan lokacin ba ka san galibi fargan daji muke ihu bayan hari muke galibi abin da ke faruwa ke abdullahi dan umar Allah ya kara masa yadda ya kasance wato ainihin da shi karshen rayuwarsa ya dan rasa ganin idonsa idan yayi kiyamu da ya kiyamu laili to sai ya wa maulansa nafi'u nafi'u alfijir ya kusa fitowa idan ya ce a da saura sai ya ci gaba da kiyamun laili to idan yin alfijiri ya kusa sai sai alfijiri ya kusa fitowa to sai yake kiyamu lalle kuma sai ta gifari ya ta ta gifari har alfijiri ya fito to saboda haka kuma kun sani daga cikin sunadarai na samun arzikin duniya neman gafara Allah gifari da wa'i ne wanda yake shafi eh saboda haka ya kai mai son kudin sadaki ya kai wanda kake so a samu kudi a kai kudi ya kai wanda kake so ka haɗa kayan lefe yi kokari ka ga cewa ka da kuma istighfari fito a alfijiri za a ga taimakon Allah insha Allah amin amin ya kaulun nazim fadar shi wannan mawallafi Allah ta'ala da yake cewa fatufraju abwabu samai wa tuftahu kuma za a yaye kogomin sama abu ya'ani yana nufin tuftahu abwabul ijaba za a bude kofofin karba addu'a sai sai fa yabbagi lil muslim ya kamata ga musulmi an yashuwa ya farka fi hadhihi sa'a a wannan lokaci wa an yastaghfira ya ci da neman gafara wa ya tuba ya ci da tuba wa tsara ya ci da ainihin roƙo fa inna abwabal ijabati maftuhatun lahu domin kofofin karbawa buɗattu ne a wajensa fahiyar fursatun azima malam yace wata lada a dama ce mai girman gaske yace kaulun nazim fadan wannan mawallafi rahimahullahu ta'ala inda yake cewa kulu Allah yake cewa ala mustaghfirun yarda zafiran shin akwai mai neman gafara wanda ainihin zai haɗu da mai gafartawa sai sai ala ita wannan ala adatu tanbihin wata kalma ce wacce ainihin take ta faɗakarwa ya'ani ana nufin dai tanabbahu lima sayuqalu ko fada ku ga abin da za a fada yalqa zafiran yace ma'khudun min qawlihi man yastaghfiruni fa aghfir la ya ciro wannan baiti nasa daga wannan hadisi inda Allah ke cewa man yastaghfiruni wane ne zai nemi gafara ta fa aghfir la ya zama ni kuma na gafarta masa yan uwa za mu takaita a nan abinda muka yi daidai muna fata Allah subhanahu wata'ala ya bamu mu abin abinda muka kuskure muna fata Allah gafarta mana kuskuren ya ga da mu daidai din an nuna mu lokaci assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh